السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yau 27 ko 26 afwan 26 ga watan rabi'ul akhir hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shida, Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu domin gabatar da wani darasi na musamman wanda dama ce muka samu ta hutu sau da aka ga a shirya karatu na ƙara ma juna sani na waɗannan littafai mun zaɓi littafai guda hudu a karanta su kuma guda biyu daga cinsu waƙe ne za a haddace su littafi na farko shine ha'iya ta al'imam abubakar abdullahi ibn abi dawud rahimahumallahu ta'ala wadda littafi ne na tauhidi da ya tsara shi akan baitota domin haddacewa kowane baiti daga cikin baitotansa guda arba'in wata ka'ida ce daga cikin ka'idojin aqida ahlus sunna wal jama'a na farko kenan na biyu shine littafin tambihun na'imil ghamr ala mawasimil umr na babban malami al-imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala abul faraj shi kuma wannan littafi rubutun zube ne risala ce karama da al'imam ibn al-jauzi rahimahullahu ta'ala ya kasa matakan rayuwar dan adam musulmi gida biyar kuma kowane mataki da irin bukatar abin da ake son mutum ya aiwatar kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ajalinsa ya koma zuwa ga Allah domin ya ga sakamakon abin da ya aikata littafin uku shine littafin littafin Masha'il fi talab ilmi wa aqsamihi na babban malami Shamsuddin Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala wanda shi ma littafi ne ko risala ce karama da ya rubuta ta da yake bayani akan ilimi da sa da kuma yadda shari'a musulunci ta karkasa shi gida-gida da hukuncin koyon kowane kaso ko kowane kashi daga cikin kasan da ake da su ɗin littafi na hudu shine na ƙarshe shine littafin tuffatul atal fi ilmi tajwid na ashek suleiman jamzuri rahimahullah wanda shi kuma littafi ne da shi suleiman jamzuri ya wake ilimin tajwidi ka'idojin tajwidi a inda manzumar tasa ta ƙunshi baito ta 61 kamar yadda muka ambata karatun ne yana da sharaɗa sharaɗin farko shine ikhlasi mutum ya sa Allah zai in ya sa dan Allah zai Allah zai taimakai sannan na biyu niyyatu sadiqa niyya ta gaskiya allati hal al'amalu wanda aiki zai kasance tare da ita ita wannan niyya a ƙarƙashin wannan ba fashi ba latta haka aka sa kaga yanzu sun nuna ba da su za a tafi ba wanda suka rubuta sunansu a nan mutane wajen talatin babu yadda za a mutum ya fara a fara saƙa da mugun zari sannan kuma a ce saƙar nan za ta yi kyau ba za ta yi kyau ba to muna fatan Allah zai mana jagoranci ya taimake mu dama ce ba a son mutum ya zama yana wasa da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhat wal faragh nimomi guda biyu Allah ya ba dan adam su amma kuma Allah ya jarrabe shi mafi yawancin yan adam an yi musu kamun ga wato ba su cika cin gajiyar waɗannan ni'imomin guda biyu ba ko wannan ku ya haddace wannan hadisin nima ta farko ita ce asiha lafiya nima ta biyu ita ce alfarag dama chance mutum ya samu wata dama lokacin da ka samu dama to yi ƙoƙari ka cika ta da wani aiki mai amfani kakka yi jinkiri al'imam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yana faɗi yana cewa tazawwaja التواني بالكسل فولد بينهما الذكر التواني جنكرت أبو بوا ما سمهم منشي جنكرت الخير يا أورك سالة تارسك ما تشج jinkiri a abin da ke da amfani ya auri kasala lalaci ما ce da suka tashi haihuwa sai suka haifi talauci daga da talauci yake asali za ka ga in al'umma ta zama talauciya, za ga waɗannan cututtukan guda biyu na tare da ita jinkirta abubuwa masu mahimmanci da kuma lalaci hmm? wai shi kuma wani mai hikima cewa yi ba ba jinkirin ba ne ya aure kasa lalacin a'a ya da yake da shi sai aura ma lalacin lalacin ce mata yake cewa a wasu baitotan wai wa inna tawani zawwaja al'ajza ibnahu wa amharaha lamma tazawwajaha mahara firashan watiyan ثم قال عن الغدى فإن عشتما لابد أن تلدا فقرة wai wa inna tawani zawwaja al'ajza wai jinkirta abu ne jinkiri da ya tashi sai ya auren ma da lalaci ɗansa yana da ɗa ba shi ya auri lalacin ba sai ya haɗa su aure da lalaci da ɗan jinkiri suka yi aure da ya tashi sai ya ce to shi zai biya sadakin da kanshi ya ba ɗan nashi sadaki ya ce ba lalaci shi kenan sadakin shi ne firashin watsiyya ya ba su shimfiɗa mai kyau ya ce a nirƙuda ku je ku ta bacci fa in da la budda an talida faqra in dai za ku rayu tare to sai ku rika haihuwa ɗa ɗan nan naku sunan shi talauci talauci nan ba ana nufin rashin kuɗi ba kawai talaucin alkhairi talaucin ilimi talaucin ibada akwai talaucin da ya wuce wannan to da ka mu shirya da gaske zami sannan daga ciki dole haddoji haddada za a rika badawa a rika kawowa in mun lissafa wannan ha'iya za mu ga baitota arba'in zai zama kwanaki goma sha uku kowace rana za a yi baiti uku a rana ɗaya kuma za a yi baiti hudu mun gane ai so da ka za mu fara da ta guda uku yanzu sannan yadda tsarin zai zama minti talatin talatin ne kowane darasi darasin ha'iya shi za mu fara da farko a karɓi haddasa idan aka karɓi haddasa aka ƙara karatu sai kuma a sarara sai a ɗauko littafin tambihun na'imil ghamr na ibn jauzi sai a karanta a sirka daga nan kuma sai a ɗauko tuhfatul atfal ita kuma tana da ta sittin da ɗaya sannan aka yi sannan sai a ƙarasa da na ƙarshe shine littafin al'imamu zahabi rahimahullahu ta'ala wato Masa'i fi talabin ilmi wa aqsamish mun gane ai to Allah shi taimake mu Allah mana jagoranci Allah ya ba mu ikhlasi Allah ya ba mu ilimi mai amfani kai tsaye za mu tafi amma ina jaddada mana za mu rika karanta litta za mu rika fara karatu ne karfe hudu da kwata me latti to ba daga sai wasu suke yi ba ke so da mu dage Allah shi taimake mu yau baiti uku za mu yi a cikin ha'iyar ina ganin za mu babbaito ta hudun karshe a matsayin hatima sai mu gama da su mun gane ko to da ka kullum baiti uku za mu riƙa yi sai ranar ƙarshen Allah kai mu sai mu baiti hudu shikenan shi al-imam abubakar abdullah ibn abi dawud babban malami ne dan al-imam abu dawud ne al-imam abu dawud rahimahullahu ta'ala sunansa Sulaiman ibn al-Ash'af as-Sajistani Sulaiman bin al-ash'as as-sajistani dan sajistan ne yadda kake ba ba yadda kake ba larabi ba haka yake ba larabi ba koyon larabci yayi sai ka wuce hujja mutum yake da ita ka kalli ko littafin sa sunan malamai suka ce in dai ana magana zallar koyon fiqhu ne a cikin littafin hadisi to wasu suna ganin sunan abi dawud ma ya fi bukhari ana magana koyon fikihu ba siha ake magana ba zallar fikihu hmm? to ne baban shi ne babansa shi kuma ana masa da alkunya da abubakar shi shi mai ha'iyar mu amma sunansa abdullah kenan sunansa abdullah abdullah ibn sulaiman ibn al-ash'af as-sajistani السجستاني sannan wannan risalar tashi ta tabbata a littafai da yawa malamai sun ambace ta daga ci akwai babban almajirinsa al'imam abubakar al'ajurri rahimahullah ta'ala ya ambaci wannan kasidar gabaki ɗayanta a cikin littafinsa a shari'a kuma ya ce malamin mu shi ya mana da kan shi ya rera mana ta to shine wannan ba ba dirasa bace da zamu zo sai mun ba da tarihi sosai mai tsawo a kansu saboda ka za mu yi haƙuri da abin nan ɗinsu a jikin bayan littafin ku akwai sunansa akwai shekarar da ya rasu ina jin wannan sai mu wadata da shi haddace shekarar da malami ya rasu na da tasiri sosai ما ليشي تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا مكرنتا مكرنتا تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ولا تقل لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا عندي زي غزي ريغا سي جي وانا ظهري ها a اي ai muka ce ba ba ta fa'il din فأولم مفائل فأولم مفائل تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح قوبا كمان تو ما ليش تمسك بحبل الله تمسك خيرك أي الله ياتي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك لعلى هدى مستقيم استمسك بالذي أوحي إليك تمسك خيرك شيني على اعتصام التمسك هو على اعتصام خيرك بحبل الله بإجير الله الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله كما عند الإمام ابن جرير بن الطبري أنبت تفسيرا حبل الله وسكتي الإسلام musulunci wasu suka ce alƙur'ani wasu suka ce alkitabu wa sunna alƙur'ani da hadisi wasu suka ce shara'i'ul islami kulluha shari'o'in musulunci ga baki ɗaya su ne ake ce musu hablullah in ka tattara duka waɗannan maganganun duk za su iya zama abu ɗaya mutumin da ke cikin musulunci musuluncin shi ba zai inganta ba ba a ma san musulunci ba idan mutum ya ce ba ruwan shi da ƙur'ani haka idan ya ce ba ruwan shi da sunna haka in ya ce zai yi musulunci amma ba zai yi riko da ba zai aikata shari'o'in musulunci ba ba ruwan shi da hukunce hukuncen musulunci kaga ba musulmi bane so daga hablullahi duk abin da Allah ta'ala ya ce a yi yana cin hablullahi wattabi'il huda sannan ka bi shari'a shari'a shari'a shine duk abin da ya kai ka zuwa ga daidai shari'a kuma ana samun ta ne ta hanyar ilimi sahihi العلم الصحيح المستنبط من كتاب الله تعالى وصحيح سنة Sallallahu alaihi الله عليه وسلم على تسيير سلف الأمة شيئا ce masa الهدى ilimi ingantacce wanda aka tsako shi aka tsamo shi daga littafin Allah da sunnar ma'aiki salama ingantacciya kamar yadda kuma magabata suka fassara in an ce magabata su ne as-sahaba wattabi'una lahum wa tabi'u tabi'ihim ko su ne sahabban annabi sallallahu alaihi sannan almajiran su tabi'ai sannan kuma sai atba'u tabi'ina wala taku bid'iyyan kakka zama dan bid'a bid'i ana nisbarsa zuwa ga bid'a a ce bid'iyyun sannan kuma ana cewa mubtadi'un mubtadi'un ne bid'a bid'iyyun ɗan bid'a duk shi ne dai wane ne ake ce albid'i shi ne wanda ya saba ma waɗancan abubuwan da aka ambata khalafa kitaballahi wa khalafa sunnata rasulillah sallallahu alaihi sallama sannan wa khalafa tafsira salafin umma ya saba ma alqur'ani ya saba ma hadisi ya saba ma fassarar magabata to shine ake ce masa bid'i shine bid'i shine shine dan bid'a shine mubtadi'i to kakka zama dan bid'a la'allaka tuflihu in kai haka ana fatan zaka samu babban rabo me alfalah shine aljanna qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الفلاح هو الجنة من شيء أفلاها ai faza bil jannati ya samu rabon aljanna kenan aljanna zai shiga to la'allaka tuflihu la'alla nan fata ake yi raja'i ne ya halarta ya amfani da la'alla la'alla tana fa'idantar da raja'i abinda ake fatan faruwarsa shine ake amfani da la'alla ba laita ka bane ba laita bane la'alla laita tamanni zaka iya cewa laita ni a tsiru ina ma in tashi sama far هل تطيق لا تطيق لأنك لست طائرا قيبا تنصوبني كو مذاق تاشبا أما إذا كتي لعل تركنا فاتاشينا لعل الغائب يعود غدا وتكيل واندبينا إن يداو قوبي كو وكاجن سودك انا فاتا دام كما المؤمن يعيش بين الرجاء والخوف بين الخوف والرجاء يخاف من النار ويرجو الجنه mutum yana tsoron wuta kuma yana fatan aljanna wajen bi kitabillahi kayi ibada ka bauta ma Allah bi kitabillahi da littafin Allah din da ne dinu dinan shi lafazin addini yana ɗaukan fasarori da yawa daga cikin fasarorin addini akwai al'ibada bauta dana ibada sannan daga cikin ma'anonin ibada addini akwai ma'anar ayyukan musulunci gabaki daya sannan addin aljaza'u sakamako maliki yawmiddin ko hmm. to wadin bi ka kayi addini ka bauta ma Allah bi Lahi da littafin Allah والسنن التي أتت الرسول الله da sunnonin manzon Allah su san wanda suka zo daga manzan. sunnonin manzon san wanda suka zo gare shi a aqida a ganka da sunna kake aiki da alqur'ani a ibadarka alqur'ani da sunna a mu'amalarka da mutane alkitabu was sunna a ɗabi'unka alkitabu was sunna ko ina ka tafi a ganka alkitabu was sunna kada ka raba su kada ka zama a ibada tak komai kyau amma kuma idan aka dawo mu'amala babu babu ana bukatar da ibadar mutunta da addinin da da mu'amalarsa duk su zama daidai tanju in kai haka tanju zaka tsira daga wuta tanju wa tarbahu kuma zaka samu riba kaga tarbahu tarbahu nan tarbahu bi ru'yatin lahi ta'ala ba'da an dakhalta aljannata alfalahu dukhulul janna in ka samu alfalahu ka samu aljanna kenan in ka samu arribhu shi kuma shi ne mai ru'yatullahi ta'ala za ka ga Allah maɗaukakin sarki a lahira in an je aljanna mummunai za su ga Allah يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال فينسون النعيم إذا رأوا فيا خسران أهل الاعتدال ممن ذا سجى الله ويرونه سبحانه من فوقهم نزر العيان كما ترى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان وهو الزيادة أو وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء في القرآن بالقرآن ممن إذا سجى ألا أعرفه كينا النجاة دقوتا وقل أتي كلام مليكنا مجانا مملكم مؤلا غير مخلوق باها halittacce مجانا ألا باها Allah me yasa malam abdullahi ibn abi dawud rahimahullahu ta'ala ya saurin kawo wannan so da aqida ce a zamanin su aqida ce babba kuma sarakuna suna goyon bayan wannan aqida qur'ani wai a wajen sa halittar Allah ne ba sifar Allah ba so daga a wajen su shikenan qur'ani halittar Allah ne at-taura halit kuma in baka yadda ba a azabtar da kai dama aqida ta tsaya a tsakanin su رائع آه. سيدا سيكا يدا سيسا ما لمن دا سقى رايا أو النظام ننسي شاء وحلا ينصال الإمام الشافعي ينصال الإمام أحمد بن حنبل ينصال الإمام البخاري ينصي الإمام أبو داود رحمه الله دا تنسى دا تكنن سن شاء بقر وحلا إن بقيد دا أكيد السركي بقوم سراكونا أكو أقي متوالي متوالون salasatu mulukin mutawalu ɗaya bayan ɗaya dukkanin su aqida suke na. in wancan ya mutu dan shi ya gaje shi ya dau aqidar ya ci gaba da yi kuma dole ka yadda in ka yadda ba sai dai ka boye taka to shine yace wa qul ka ce gairu makhluqin ba abin halitta bane menene ba abin halitta ba kalamu malikina maganar mamallakin mu Allah Alƙur'ani? التوراة da sauran littafai da Allah ya saukar bizalika dana al-atqiya'u da haka ne masu tsoron Allah suka bauta ma Allah cewa alqur'ani gairu makhluqin innama huwa sifatun min sifatil khaliqi siffar mahalicci ne ya za a ce musu kuma sun kasance ababen halitta wa afsahu kuma da wannan ne suka bayyana afsahu bayyana suka bayyana ba su ji tsoron kowa ba so ka kakka ya aƙidarka abin da ya tabbata a cikin littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ruku da shi kai aiki da shi to wannan su ne tamassak bi hablillahi kai ruku da igiyar Allah wattabi'il ilhuda sannan ka bi shari'a wala taku bid'iyan kakka zama dan bid'a la'allaka tuflihu ana fatan ka samu babban rabo aljanna wadin ka ibada bi kitabillahi da littafin Allah والسنن التي da sunnonin nan a tat waɗanda suka zo an rasulillahi daga manzon Allah tanju za ka tsira daga wuta wa kuma ka samu ribar ganin Allah ta'ala hukul ka ce wai mu makhluqin ba abin halitta ba ne. kalamu malikina maganar mahalicinmu mamallakinmu bi za ka danal bi danal da wannan ne masu tsoron Allah suka bauta ma Allah wa afsahu kuma suka bayyana ba su ji tsoron kowa ba saboda kun samu baitota guda uku sai gobe sai a kawo su shine jindan mu hmm. kun hada shekara da ya rasu ko ba sai kun duba littafi ba na ce kowa ya duba ɗazu ɗari nawa kuna tambaya saura minti nawa ko mu tara sai an kai shi san ai tambaya ana za a daidaita ko muna da biyar a nan